Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkamu da wannan dare na yau Litinin 6 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane a birnin Accra sun gaza zuwa wuraren aiki da kasuwancinsu sakamakon yajin aiki da direbobi ke yi akan kira da suke yi gwamnati ta rage musu kuɗin man fetur. Hukumomi a New York suna kira ga al'umman jihar da su biye wa dokokin kariya na coronavirus biyo bayan gano mutum biyar da suka kamu da sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda 'yan Najeriya ke kallon sabon cutar ta coronavirus Omicron. akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. A watan da ya gabata ne aka gano nau'in Omicron a Afirka ta kudu, abin da ya sa hankalin kasashen duniya ya tashi, yayin da gwamnatoci ke fargaban wani zagayen barkewar cutar kamar wutar daji. Adadin masu kamuwa da coronavirus a Afirka ta kudu a duk rana ya karu a makon da ya gabata da mutum fiye da dubu goma sha shida a ranar Juma'a daga kimanin dubu biyu da ɗari uku a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Ramaphosa ya faɗa a wata jarida da ake wallafawa mako-mako cewa ga dukkan alamu nau'in Omicron shine mutane suka fi kamuwa da shi a galibin lardunan ƙasar guda tara ya kuma buƙaci jama'a su yi rigakafin COVID-19. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafi a Beijing ta bangaren diflomasiyya. Ƙauracewar diflomasiyyar na nufin jami'an Amurka ba za su halarci wasannin ba na Beijing a shekara mai zuwa yayin da Amurkar za ta bar 'yan wasan kasar su yi wasannin. Wannan zai kawar da abin da ya faru a shekarar 1980 lokacin da tsohon shugaba Jimmy Carter ya hana 'yan wasannin Amurka halartar wasannin rani da aka yi a Moscow saboda mamayar da tsohuwar tarayyar Soviet ta yi wa Afghanistan a ƙarshen shekarar 1979. Gidan talabijin ɗin CNN ne ya fara sanar da batun sa ran sanarwar matakin. Shugaba Joe Biden ya fuskanci matsin lamba daga 'yan majalisar dokokin kasar kan ya sanar da hana jami'ansa zuwa wasannin saboda keta haƙoƙin bil'adama da China ta yi. Ciki har da tsara miliyoyin musulman kabilar Uyghur a lardin Xinjiang da kuma farmakin da aka kai wa 'yan rajin demokuraɗiyya a Hong Kong. A watan da ya gabata ne shugaba Biden ya ce yana duba yiwuwar hana jami'an gwamnatinsa zuwa wasannin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatinta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau Litinin saboda ta da husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19 abinda wani mai magana da yawon gwamnatin kasar ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. wannan shine hukuncin farko cikin jerin tuhume-tuhumen da ake mata da ta tayu su sa suci wadda ta taba samun lambar yaban zaman lafiya ta nobel prize ta kasance a gidan yari shekaru da dama tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki ranar 1 ga watan fabrairu suci 'yar shekara 76 ke tsare lamarin da ya kawo karshen takaitaccen lokacin mulkin dimokuraɗiyyar kasar tun daga lokacin suci ta fuskanci tuhume-tuhume da yawa ciki har da saba wata dokar sirri ta gwamnati da cin hanci da rashawa da magudan zaɓe tana kuma fuskantar hukuncin zama gidan yari tsawon shekaru da yawa idan aka tabbatar ta aikata laifuffukan. A yau Litinin aka yanke wa suci hukuncin zama gidan yari na shekara biyu saboda ta da husuma sai kuma karin wasu shekarun biyu saboda saba dokar da ta shafi matakan kariyar COVID-19. Abinda mai magana da yawon gwamnatin sojojin Kasar, Zomintun, ya faɗa AFP kenan ta wayar tarho. Dutsen Samero da ke kasar Indonesia ya yi tumbuɗin ƙarin toka a yau Litinin, abinda ya kawo tsaiko a ƙoƙarin neman waɗanda suka tsira da ake yi yayin da hotunan da aka ɗauka ta sama suka nuna munin bala'in da aman wutan ya haddasa a ƙarshen makon da ya shige. Dutse mafi girma a tsibirin Java ya yi aman wuta a ranar Asabar da ta gabata, inda ya fitar da toka da ta tashi zuwa sararin sama. Lamarin da ya kuma haddasa ruwan tabo yayin da dabban mutane suka tsorata suka gujewa gidajensu. Akalla mutane sha biyar suka mutu. Hotunan da aka dauka daga sama sun nuna yadda tituna suka cika da toka da tabo sakamakon aman wutar sun kuma laƙuma gidaje da yawa da kuma motoci ciki har da manyan motoci. Cibiyar sa ido kan annoba ko wani bala'i ta Indonesia ta ce har yanzu ba a san inda mutane 27 suke ba. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da safiyar yau litinin mutane a birnin accra sun gaza zuwa wuraren aiki da kasuwanci sakamakon yajin aiki da direbobin motocin haya ke yi akan kira da suke yi da gwamnati ta rage musu farashin man fetur hukumomin sufuri masu zaman kansu sun tilasta wa mambobinsu yajin aiki na zama wuri guda har sai gwamnati ta saurari kokinsu wakilinmu a birnin accra ridwan muktar abbas ya aiko mana da rahoto akan haka Hukumomi a tashoshin motoci daban-daban sun matsanta wa haɗakan ƙungiyar masu motocin aiki da safiyar yau su tabbatar mambobi sun bi umarnin daina yin aiki cikin hanzari. sun rinka matsantawa mambobi da sun kaɗi bi fasinjoji su sauke su wannan kuwa ya tayar da rudani saboda wasu suna ƙoƙarin bijirewa. lamarin dai da wasa-wasa ya yi tsananin da sai da 'yan sanda sun kaso matsiban mutane da su zuwa wurin aiki ga abin da wani ke faɗi akan haka to me i say police helping us is okay it's good because there's no car in town and uh, we are stronger in the town how to get car to our various places we are in fact it's a problem so as the police ni dai a gani na bayar da mota da 'yan sanda sun kai yayi kyau saboda babu mota a gari yau kuma muna fama yadda za mu kai inda za mu tafi wadda ya zama matsala yadda 'yan sanda sun ka bayar da basin ɗinsu gani na yayi ba mota a gari mutane na wahala ra'ayi ne mai kyau ba kuɗi suke karɓa ba na kuma yi magana da wani mai motar aiki na kansa ga abin da ya ce I have even Lotro, that is TD. So my driver came to me yesterday and... Uh, Ina da motar da ke aiki. jiya direba na ya zo ya ce min gobe ba za su yi aiki ba da na tambaye shi dalili sai ya ce min kuɗin mai ya yi tsada kwarai da gaske sai na ci ba laifi ya dace lallai hakan ya shafi harkokina na yau zan tafi aiki ni da kaina ya kamata in shiga mota amma gashi babu motar hawa har fasinjoji sun yi na'am da wannan mataki kamar yadda wannan mutum yake faɗi a cikin gushi gaskiya wallahi abin don idan an kare kudin mai mu zan mu gaji ga yara yara sun je su sun je makaranta kudin mota ne yara za mu yi yanzu to suna son mu yi sata ne sata suka son mu yi ne ni aka yi ni makaniki ne na ajiye aiki saboda wannan ban yi aiki ba ban yi ma gobe har gibi sun kwanciyar ni ban yi aiki ba yaya ya suka zama mata ne. sai dai cikin kibtawa da bismillah shugaban kasa na nadu dankwa kufadu ya yi amshi cewar ya yadda ya zauna da su a sasanta. a cikin wata wasiƙa da ƙungiyar masu motocin kansu ta ƙasa ta gabatar kamar haka zantarwa cikin hanzari dakatar da yajin aiki an yi kira ga shagabannin ƙungiyoyin motocin su dakatar da yajin aikin hakanan har a sadu da shugaban ƙasa ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas hukumomin new york suna kira ga al'umman jihar da su biye wa dokokin kariya na coronavirus biyo bayan gano mutum biyar da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus ta omicron gwamnatin new york tana jaddada kira ga yin allurar rigakafi ga waɗanda ba su yi ba kana waɗanda suka yi kuma su je su karbi ta uku da za ta ƙara musu kuzari hajiya ramatu ahmed ita ce shugaban kungiyar african life center mai gangami akan coronavirus ta mana tsokaci akan wannan batu inda ta fara da tabbatar mana da labarin bullar cutar a New York. Eh, mun samu wannan labari, amma abin da dai ake fadi ne yadda farko aka ce mu follow protocol uh, social distancing. Wato abi dokokin kiyaye kan nan. Kiyaye kan nan to wannan aka ce mana mu dinga yi. Sannan kuma wayanda ba su yi eh, vaccination nan ba su yi kokari su yi vaccination nan wanda kuma za su yi booster na su yi kokari su yi booster shi sa wannan da ake gaya mana don wannan sabon virus ba samu details ba san ba samu cikakken bayani kan shi ba ko yes to shi mu dai namu ne mu dinga wanke hannun mu mu dinga six feet distance nan sannan kuma wanda ba su yi vaccination nan ba su din su yi kokari su je su yi vaccine wato alluran rigakafi alluran nan mm. sannan kuma eh, wanda kuma suka yi aka kawo sabu na uku booster na kuma mm. yi yaran kuma akwai yara shekara biyar zuwa eh, sha biyu suma suna yi sannan sha biyu zuwa 18 eh, suma ana yi musu shi sa mu dinga mu yi kokarin mu yi ma yaran kuma eh, vaccine To na san abin nan gwamnan New York ta fito ta yi magana cewa mutane kasu ji tsoro akwai matakai da New York ta ɗauka saboda kiyayewa. Ban sani ba ko ku daga cikin kungiyoyi da kuke gangami akan coronavirus ko kuna da labarin wasu matakan da New York ke ɗauka na kiyayewa. Eh, shine ana duban lafiyar mutane. ka gani in dai wannan da wani ciwo mai sanani ana bari doktan mai shi ya duba mai shi sannan a yi ma mai shi allura sannan kuma ka sani binciken da aka yi cikin wanga magani ba da wasa ba ne shi yasa kowa an protect kowa sannan kuma wannan ciwo ya bari an gane kaman health um, cikin duniya duka dai ko cikin america ba equity cikin wato ba daidaito ko kuma ba adalci tsakani ba adalci wanda suka mutu cikin wannan korona farko kin ka duba zip code duka unguwan talaka bakake da brown black and brown su suka mutu sosai shi ya bari yanzu an sa himma kwarai a yi kokara gan lafiya wanda ba su da shi kamar mu haka mun da ba mu da shi muna unguwan talaka ana bincika yi kokari mu duka mu samu lafiya mu shesa aka sa kudi ana educating mu batun corona nan don ka duba farko ba wanda ke so ya take vaccine na belle black and brown mu ke gwamnati america ma da kan shi mun ji abin da tafauci ke fadi kan lafiyan mu duka da vaccine na sannan bakake doktoci da scientists kowa ya tashi ya saya ma mutane shi su duka suna kokari suna bincike. Hajiya Ramatu Ahmad kenan shugaban kungiyar African Love Center mai gangami a kan cutar coronavirus a New York. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Shehu Jau Literature Eslo dauke da sako ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar kasa salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shin ya aka aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun 'yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin tazarta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin Najeriya Najeriya arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. To madalla da fata an shakata da wannan faifai. Yanzu kuma bari koma gefe Sani Sha'ibu Malumfashi ya kawo mana rahoto na musamman akan sabon nau'in cutar coronavirus ta Omicron da kuma yadda 'yan Najeriya suke kallon wannan cutar. yanzu duniya ta kiɗima game da yadda sabuwar samfurin cutar corona wato omicron wacce ta bullo ba da jimawa ba ta yaɗe zuwa sassa daban-daban na duniya tamkar wutar dare Ƙungiyar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da cewa ya zuwa yanzu kasashe 38 ne aka sami mutanensu ɗauke da waɗannan kwayoyin cuta. Galibinsu sun dawo daga balaguro ne zuwa kasashen duniya. domin kusan kowace daga cikin waɗannan ƙasashe da suka samu waɗannan galibinsu ka ga suna da mutum ɗaya zuwa uku bakwai takwas sha wani abu in baya ga kasar ingila wacce aka tabbatar tana da mutane ashirin da biyu waɗanda suka harbu da wannan kwayar cuta hakan ya sanya wasu manyan kasashe suka dakatar da wasu kasashe takwas daga shiga kasashen nasu domin suna kudancin afirka ne kuma an sami labarin bullar wannan cuta a kasashen nasu kai najeriya ma kasa wacce tafi yawan jama'a afirka ta yamma tana da akalla mutane uku wanda aka tabbatar sun harbu da wannan cuta kuma galibinsu sun dawo ne daga balaguro ya zuwa ƙasar afirka ta kudu Daraktan cibiyar hana yaduwar cutuka ta Najeriya Dr. Ifadayo Adelifa shi ya tabbatar da hakan ilin da yake bayani akan mutane biyu na farko da aka fara samu da wannan cuta gabanin a samu cikon na ukun a ɗan tsakanin nan. ita dai wannan sabuwar cuta ta omicron na da wuyar sha'ani kamar yadda likitoci ke faɗi domin yadda take rikida ko ko sauya yanayinta kamar da yadda kwararren likita kuma masanin halittar ɗan adam dr yusuf nadabo na jami'ar ahmadu bello ta Zariya ya mana bayani eh to ai daman wannan ba wani abu ne sabo kuma a masana ilimin wannan fanni sun riga sun yi bayani cewa kwayoyin cuta musamman kwayoyin viruses suka rikide canza siga saboda haka alamomin cutar da suke aiwatarwa a wancan lokaci mai yawa su kara asasa su su kara zafi mai yawa kuma ba za a samu akasin haka saboda haka babu mamaki bane dan an sami omicron wata rikidewar ko kuma canza sigar cutar corona na biyu kuma kada jama'a su dauka su ce a an sami canzawar sigar omicron ya tsaya a kan canzawar sigar maiwa nan gaba a sami canzawar wani siga ta rikide tun farkon barkewar wannan cuta ake ta fahimtar da jama'a cewa eh, suna iya canza siga wata su mutation su saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne jama'a kuma bai kamata a ga sun samu zarmewar hankali akan barkewar cutar omicron ba saboda an riga an karantar da jama'a kan covid daga kasashen duniya sun san yadda za su shawo kan wannan cuta an yi training an practical duk wani abin da ya kamata a yi gwamnatocin kasashe daban-daban duk sun yi na ganin cewa wayannan kwayoyin cuta ba ta kawo illa mai muni ga jama'a duniya ba saboda haka ko da an samu barkewa wata annoba jama'a ya kamata su yi amfani da darussan da suka samu wajen kare kansu shi kawai dr sa'idu nan ba ne a kwamitin hana yaɗuwar cutar corona ta jihar kaduna kuma babban likita mai kula da asibitin ofishin gwamnati bayani ya yi game da yadda cutar take da kuma yadda ake kallonta. to gaskiya al'amari ana ganin cewa irin yadda haya gagan da take da shi da irin kamun kazan kukun da take da karfin yi yasa ta zama abin hadari kuma kasancewan babu tabbas game da tasirin alluran da aka yi na kariya a kanta wannan shi yasa duk wani ma'aikacin kiwon lafiya dole ya taka tsantsan dole ya zama yana ɗarɗar kuma wannan ma dalilin shi yasa ainihin su kansu kasashen duniya an suka ganin cewa ga matsayin da aka cimma yanzu an samu canji matuƙa da gaske ga irin ganin yadda ani ake kamuwa da kuma da ake mutuwa sai ake ganin kuma wannan abin ya taso a South Africa da sauran kasashen da suka jimje Afirka ta yamma har ma kamar Najeriya so kaga alhamdulillahi mu a kasar Najeriya wannan banna da sauki amma ba ma fatan bannan ya fi abin da aka gano a wasu kasashe amma kuma za mu iya cimma wani nasara ne kawai idan ya kasance kowannen mu ya yi kokarin karban wannan allura domin na farko ya kasance kana da ingantaccen kariya da zai yaki sauran gama garin corona din da su delta kwariyan din kaga ka cimma wani matsayi wanda yake idan ma makaron din ya shiga kariyan ka zai iya yaki da shi misali tunda shi wannan akwai tabbacin haka kaga ba za a cimma wannan matsaya ba har sai al'umma sun kokari sun ji sun karbi wannan allurai kuma in ban manta ba gwamnatin jihar Kaduna ta ba duk wani ma'aikacin jihar Kaduna damar har zuwa karshen watan goma ya tabbatar ya je ya karbi wannan allura in ba ka ba za a shiga ba zai ma shiga ofis ba kuma da wannan mataki da gaske kuma ita gwamnatin tarayya ta kwaikwayi gwamnatin jihar Kaduna ita ta ce zuwa 31 ga wannan wata na Disamba ko an ce ma farkon wannan watan ne to akwai dai ta babu akan haka ba amma dai sun wani a cikin wannan watan ne na Disamba akan cewa duk wanda bai alluran nan ba akwai matakin za a dauka akan shi saboda haka haga wannan matakai da ake dauka akan waɗanda ake ganin gwamnati da iko akan su direct kai tsaye gwamnati tana so ne al'umma su kan cikin koshin lafiya shi yasa ko ake jaddadawa akan mutane su kokari su ji su dauki wannan allura din wato abin da ke faruwa yadda dai nau'in corona din take yadda aka san nau'in halittar corona haka take sai dai jinsin kwan halittar gadon yadda suke a shishiri wanda ke shi kuma wannan bincike ne zai tabbatar da haka ko iri to wannan bincike ne yasa a gane cewa irin wannan kuma mutanen ba su manta ba shine mun yi bayani a kwanakin baya cewa idan kwayan cutar ta shiga jikin mutum wanda ake ce mashi host za ta saci kwan halittar gadon sa ne to ta nan take sa ta hayyafa dan ita kashin kanta ba ta hayyafa ba har sai ta rabu da jikin wanda ta shiga to idan Allah ya kaddara ta shiga jikin wanda yake karfin kariyan jikin shi na da rauni kaga za ta samu damar za ta ci karanta babu baka sai fa cikin dan lokaci ya kai ta hayyafa da yawa za ta sha matukar wahala idan ta shiga cikin jikin bawan da yake da ingantaccen kariyar jiki saboda haka irin wa'annan kyankyasa da kuma mutation a rikida da suke samu gardan saboda su rayu wannan shi ke kawo irin nau'in wa'annan jinsi da ake samu na coronavirus domin a duk lokacin da tsanani yanayi tsauri su kuma sai su kokari samu wani canji don dai su rayu in muka yi la'akari da yanayin yaduwar cututtukan nan yana da alaka da sanyi domin inda ciwo ya taso mun lura cewa ainihin yanayin garin su yanayin zafi da sanyin wannan wuraren ba kamar na afirka ba ne Shin komi 'yan Najeriya za su ce game da wannan sabuwar samfurin cutar corona wato Omicron? Na zanta da wasu. Game da wannan maganar Corolla ko Kunora sabuwa da ake magana ta wancan ma ba mana komai ba na wannan. Mu dai ana neman a takura wa jama'a duniya ne a saka su cikin wani kangi kamar yadda aka saka mu a cikin wancan muna cikin halin haula to muna neman gudunmawa Allah ya sauƙaƙe wannan masifa da duniya take neman mu da ita. fargaba ita ce yawanci duk abin da matakan da gwamnatoci za su ɗauka a kan jama'a mutane ba za su ba saboda gwamnatoci wancan karan an ta alkawarin cewa za a ba jama'a abinci za a taimaki jama'a kuma daga karshe abin ya zo bai yi don haka yanzu ana cewa ma za a kula jama'a mutane ba za su kula ba don haka kawai abin da za a ci gaba da matakan kariya wanda za a iya yi jama'a su yi amma maganar kulle bai yiwa a wannan karan wannan cuta da Allah ya kawo mana ta je ji yau ga wata sabuwa kuma an ce ta zo to mu wannan dai ya kamata a fito amma mutane bayani saboda wannan cututtuka dama can akwai iri irin su yanzu gashi zamani ya zo yau a ce wannan yau a ce wannan kwanan ba ana maganan corona yanzu kuma ana maganan omicron ne in za a samu mafita a samu mafita daga wurin ubangiji to alhamdulillah da abin da hukumar lafiya ta ce akwai shi to kafin mutu akwai shi tabbas ba ƙarya ba sai dai mai fatan Allah samu ga wuce ta lafiya hakika da muke kallon wannan cuta ta omicron ko kuma wato cutar sarkewar numfashi ko kuma corona sabuwar samfuri da aka samu a halin yanzu cuta ce kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana ta duniya mai hadari to hakika akwai bukatar najeriya ita ma ta kan da garki na tabbatar da garin cewa an yi rigakafi yadda ya kamata domin a kiyaye 'yan najeriya daga kamuwa da wannan mugunyar cuta ta sarkewar numfashi Na kuma zanta da Dr. Abubakar Ibrahim Zaria, shugaban sashen nazarin zamantakewar jama'a na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. In ji shin ko me zai iya cewa game da tababar da jama'a suke yi dangane da rigakafin wannan cuta? yanzu ka san ah, labari yana da saurin yaduwa ba irin dama hmm. to idan abubuwa irin wannan sun taso akwai abin da turawa suke ce ma conspiracy theories hmm. wato wasu labaru na kanzan kurege wanda za a rika kokarin a tunkuɗa wani abu ko a tabbatar da wani abu hmm. to irin waɗannan labaru suna kewayawa tsakanin al'umma sai ka ga abin da yake ma zai yi amfanin al'umma wani labari wanda zai tunkuɗa abin yana iya zuwa su yadda da shi a irin wannan yanayi mu yan Najeriya me shawara gare mu ni shawarar da zan bamu a nan shine tunda ba mu da cibiyoyin bincike masu zaman kansu kaga muna da matsala to yana ganin abin da ya fi mana sauki idan akwai abin da zai kare mu daga dukkan wani tsoro ko abin da zai cutar da mu aka ce gashi to ya fi mana sauki mu ɗauke shi da a ce za mu ɗauki a wanda ya karyata shi wannan shine ni a matsayina na mai bincike na ga ya fi dacewa da al'umma irin tamu kuma abin da ke so in jawo hankalin jama'a nan shine yawan waɗanda aka yi ma allurar rigakafin nan sun fi samun kariya daga wannan cutar fiye da waɗanda ba a yi ma ba. Cutar kariya bincike ya tabbatar da wannan ashe ya fi mana kyau mu ɗauki sauna da waɗanda aka yi musu ɗin kuma bisa ikon Allah suka samu kariya fiye da waɗanda ba a yi ma ba kuma suka fada cikin wannan haɗari ɗin. Halin yanzu dai ana wayar da kan mutane game da ɗaukan duk matakai don kare kansu game da wannan sabuwar cuta. Sani Shahab Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. To madalla a gaida Sani Shahab Malumfashi. yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice wasanni a takaice yayin da ake ci gaba da yada jita-jitar yiwuwar komawar shahararren dan wasan liverpool mohamed salah zuwa kungiyar barcelona ta kasar spain dan wasan ya bayyana cewa yana fatan ci gaba da kasancewa a kungiyarsa ta liverpool har ya zuwa karshen rayuwarsa ta kwallon kafa rahotanni da sun bayyana cewa sabon kocin kungiyar ta barcelona xavi hernandez ya bayyana bukatar samun sala dan kasar masar mai shekaru 29 domin karfafa kungiyar to sai dai sala ya bayyana cewa yana jin daɗin zamansa a liverpool inda yanzu haka yake shirin rattaba hannu kan kwantaragin tsawaita zamansa a kungiyar a daidai lokacin da kwantaragin sa na yanzu yake karewa a shekara ta 2023 hukumomi a kasar italiya sun soma binciken kungiyar juventus kan zargin saba dokokin da suka danganci sha'anin kudade da ke da alaka da sayan 'yan wasa 62 duk da yake dai kungiyar ta musanta aikata ba daidai ba a wata sanarwa da ta fitar to amma ta ce tana ba da cikakken haɗin kai ga jami'an da ke gudanar da binciken a can bai dai an taɓa wa kungiyar hukuncin fitar da ita daga gasar siri a zuwa siri b aka kuma kwace mata kofunan gasanni biyu na siriya A din da ta lashe bisa samun ta da hannu a laifin coge a alkalancin wasa. masoya kungiyar kwallon kafar manchester united na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan kamun ludayin sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar raf rangnick bayan da ya soma da nasara a wasansa na farko da kungiyar a jiya lahadi rangnick ya maye gurbin ole gunnar solskjaer wanda kungiyar ta sallama makonni biyu da suka gabata a matsayin kwankwariya na tsawon watanni shida a wasarsa ta farko ta gasar premier da kungiyar ta sami nasarar doke crystal palace da ci ɗaya da nema lamarin da ya faranta ran magoya bayan kungiyar da a can baya suka yi ta kiran da a sauya koci. a sunana umar faruk bukuyum mu a hakikanin gaskiya a magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta manchester united mun yi maraba mun yi na'am kuma mun ji daɗi mun amince da zuwan wannan sabon koci namu ranneg duk da yake dai zai yi riko ne na zuwa wata shida amma kamun lura yadda muka ga ya fara an ce kyakkyawan safiya tun daga ta ake ganewa so gaskiya wasan da aka buga jiya tsakaninmu da crystal palace wasa ce wadda ta kayatar da mu amma masu kididdiga ma sun yi bayanin cewa an daɗe ba a ga manchester ta yi irin wannan wasan ba tun lokacin sa alex ferguson ma'ana a rike a rike wasa a rika turawa gaba yan gaba suna ja ana kai hare-hare abu na gaba kuma shine a yanda mu gaskiya muka ga yanda kamulu da ya shi to muna tunanin cewa ma ko da ma wannan watashin da ta kare ma'ana kakan wasan ta kare ana iya barin shi ci gaba mu dai mun gamsu da yanayin yanda yake horar da yan wasa tunda ba karamin koci bane kocin kwacawa fa ake ce mishi shi ya koya ma jojin club yanda ake koyar da yan wasa shi ya koya ma Tochil. to ainihin wannan babban koci ne ba karamin koci ba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya. A yau litinin shugaban afirka ta kudu sirin ramaphosa ya faɗi cewa Kasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da kauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafi a Beijing ta bangaren diflomasiyya. Gwamnatin sojan Myanmar ta yankewa shugaba Aung San Suu da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau Litinin saboda ta da husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19 abinda wani mai magana da yawon gwamnatin kasar ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. ta masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie nezar gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum